صومنا في الجمعة شبكنا جوتنا ترى وتر رمضان إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم شكرا لبور هذا جميل حدود دعربين لبقي ودى تدايش دا شبا قوتا مقو وتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم شكرا لبور هذا جميل حدود بين لبقي allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a tare da tarayyar ya tare da najeriya domin yin wannan ibada ta sallar asuba a cikin jami'i muna roƙon allah kuma wa tare da karba mana allah ya sanya mana wannan ibada cikin ranar zamu samu ayyukanmu inda muka fara wannan yini da yake alkhairi allah ya kama shi da yana alkhairi abin da yake cikin yin na alkhairi allah ya dakar da mu abin da yake kishiyar haka mai tsare yan uwa eh, kamar a checklist eh, yau juma'a alhamdulillah imam ya sake ɗabbaka mana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta suratul sajda da yin sajda cikin ta bayan karatun fatiha a raka farko kuma ya karanta suratul insan bayan fatiha a raka ta biyu wanda haka yi sallah ta nabi yake duk sallar asuba ta irin wannan rana muna roƙon Allah ya ansa wannan sunna da iman ya dabbaka mana shi kuma Allah ya bashi ladan koyi da annabi sallah alaihi tare da mu kar mu manta yau juma'a akwai ayyuka da ake so a yi musamman yin wani yau din sa fararen kaya kayan da suka tsafta a shafa mai a shafa turare mutum ya shirya da gida ya tafi masallaci in zai yi wa masallaci juma'a kafa idan babu nisa kuma a karanta suratul kafi a ji a saurari liman idan yana kwabba sannan ainihin wato yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta juma'a sannan da kokarin yin addu'a yawaita addu'a musamman a tsawon na karshe na wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani lokaci a ranar juma'a ba wani bawa da zai dace yana da yana roƙon Allah wana ma wannan lokacin kashe sai Allah ya bashi mun yi magana da inganci a cikin maganganun malamai shine can lokacin da ake ta la'akar tsakaniya wato lokacin da rana ta tafi za ta bani kamar minti biyar shida bakwai gabanin faduwar rana allah subhanahu zama wata ya dace da mu in mun koma karatu littafin alkulun da ramadaniya wallafar babban malami salama ainihin mun ji taska ta farko ita da'a ga allah subhanahu wa ta'ala mun fara yin taska ta biyu jiya shi yin azumin a kan kansa azumin da muke yi wanda a cikin akwai binnannin taskoki nau'o'in dukiyoyi masu daraja mun ji mutum ya azumi allah ina son azumin kuma yana son sa mun ji cewa hanya ce ta samun takawa mutum yana azumi wata hanya ce da yake bi domin samun takawa ita kuma aljanna allah ta tare ta ga masu takawa sannan mun ji shayin azumi ga rukuwa ne ga gudan azabar tsabari da kuma da tsabari yau insha Allah za mu ji ainihin tattatacciyar dukiya ta hudu a wannan taska babba ta ainihin azumi malam ta ba da dukiya mai yaƙima mai tsada ta hudu annahu sabilul wani mai zama yau da kiyama idan mutum ina so a shayar da shi daga kishirwa a ranar tashin kiyama sai ringa yin azumi fi zalika a wannan yini mai wahala yawon musaddin shamsu min ru'usul khala'iq ranar da rana za ta kusanto kawunan mutane wa ya akudun nasa al'abshi lokacin da kishirwa za ta kama mutane kamun tsanani فعندها يحتاج العبد إلى ما zama abu to a wannan lokacin bawa zai so da me zai kawar da wannan kishirwar tasa alam ya ji da ila ka sabila inda sau ba shi da wata hanya da zai fi ya samu ruwan da zai kawar da kishirwar a wannan rana sai ta hanyar azumi saboda an kaga da rana a rayuwar ta duniya da nake yin azumi ai muna muna jin kishirwa rana ta fada sai mu sai mu sha ruwa to a ranar tashin alkiyama za a yi balayin rana za a ji kishirwa to masu imani za su samu ruwa a wannan ko masu azumi za su samu ruwa a wannan lokacin su sha kamar yadda anan duniya sukan sami kansu a cikin tsananin kishirwa lokacin shan ruwa su sha ruwa ka gida يقول ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله a خير ma yi فيما ينجي من عذاب القبر hadisun bihi shifa wani hadisi wanda akwai waraka a cikinsa ya zo ina bayanin abin da zai tserar da bawa ranar tashin alkiyama ana abdullahi abdurrahman bin samura daga abdurrahman dan samura kala ita خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن madina صفة بالمدينة وزعلنا صلى الله عليه وسلم يأخذ a منا الصفة أتكلم المدينة الصفة وني لايكي نيه أتكلم صلى الله baki in suka zo ba su da wurin kwana ko ba su da masauki sai suke yada zan gudu faƙama na sai manzo Allah ya tsaya kan mu faƙala sai ni ra'ayin ra'aytu al ta ajaba jiya ko a baccin da ya gabata na gona abin ba baki wa ra'aytu rajulan min ummati a kwashen na ga mutum daga cikin al'ummata ina lallaki saboda tsabar tsananin kishirwa kullama da na min haurin muni'a wa zurida duk sanda ya kusanci wani tafki zai sha ruwa sai a kore a hana shi sha a kore shi fa ja'ahu siyamu shahr ramadan fa asqahu sai azumin wata ramadan ya zo sai ba shi ruwa ya sha an gane wannan hadisin ibn rukan ya kawo shi a cikin littafin sa ruwa yuzi na farko shafi na 82 kenan mai azumi ranar tashin alkiyama azuminsa zai zo ya shayar da shi ruwa a wannan yanayi da ake ciki na tsananin zafi da kishirwa allah ya shayar da mu ranar kiyar aljawharatul khamisa dindanniyar dukiya mai kima ta biyar a cikin wannan taska tafiru sayi'at wa a sayi'a khabaya azumi ina kankare zunubi ina shafe kurakurai fa'iza a rasa akhil muslim an yaghfira allah laka dhunub in ka ya dan uwana ne albarka in kana san Allah ya gafarta maka zunubanka wa yasturaka ya rufa maka asiri wala yasbahak ba zai karya kunya ka fa alayka bisawm to kare yin azumi fa innahu yubaidu bayna al-mar'i wa dhunubihi saboda shi azumi yana nesa da mutum da zunubansa ويغسله كما يغسل كما يغسل البدن بالماء عزمي انا وانكي ميين كما يند اكي wanke jiki da ruwa wasan bar da mamako da raba a nabi horerata anna rasulallah sallam kana ya daga abi horera allah ya kara masa yadda cewa manzo allah sallam ya kasance yana cewa as-salawatul khamsu salloli guda biyar wal juma'a ka ila juma'a da juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan da kuma ramadan zuwa ramadan mukaffiratun ma hunna suna kankanin zunuban da aka aikata a tsakanin su idan ba alkaba'ira idan shi ne azumin idan shi wanda yake sallar juma'a idan shi wanda yake sallolin guda biyar ya ne sanci manya-manyan zunubai wadanda aka hana shi aikatawa wannan hadisin yana cikin musnad na imam muhammad bin ya biyar shafi na dari da shida yana cikin sayin muslim hadisi mai lamba sha shida dari biyu da talatin da uku cikin baka da kuma sunan na bai haƙi juzi na goma shafi na dari da tamanin da bakwai وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya لك أبي هريرة أن لا يقال متى إدايتي ما زال رسول الله sama من imanin رمضان إيمانا wanda ya أبن شهر رمضان yana mai imani da Allah da neman lada a wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisin ibn abi shayba ya fitar da shi cikin musannaf juzu na shafi na biyu da imam bukhari a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 38 da ibn majah a cikin sunan hadisi mai lamba 1641 yaqulu badruddin al-aini babban malami badruddin al'aini yana cewa qawluhu fadar manzo Allah sallallahu alaihi imanan ay tasdiqan li wujubihi wato ina gaske gaskata shayin azumin wajibi na kansa da yace wahtisaban ay talaban lil ajri fil akhirah wato eh azumin ina neman lada a lahira wa qala al-jawhari imam al-jawhari yace al-hisba bil kasri al-ajru da yace wahtisaban daga lafazin alhisba ne an shiro shi da kisra uh, uh, ana nufin al'ajar lada uh, ihtisabtu kaza idan nake ina neman kaza ajiran inda Allah wato ina neman lada a wurin Allah wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace ai azima da yake imanin wa ana nufin da azama mai karfi niyya mai karfi huwa an yasumahu ala ma'ana raghbati wato shine mutum ya azumci azumin ina da nufin kwaɗayi fi sawabi wajen samun ladansa tsayibatan nafsu tayyibatan bi zalik zuciyarsa tana so yi azumin gairu mustaqila li siyami ba wadda take jin nauyi ba yana jin nauyi da damuwa akan azumin da yake yi ba wala mustatila ni ismani kuma ba wai ina wuce gona da iri ba wajen cikawa irin mutanen da za a an sha ruwa ce wai sai sun gama sallar magariba sannan su sha ruwa wannan ba daidai ba ne wanti samu imanin ala wuha da ya ce imanin wahi saban yi fataha wato ina nufin eh, ala annan wuha hal ne بمعنى مؤمنا أنا نفن إنا من إيماني وكذلك احتسابا هكذا احتسابا بمعنى محتسبا أنا نفن من إيمان لا دعم وأنا قال بعضهم عمن قال منصوبا على أنه مفعول له waɗansu malamai sun rubuta cewa wannan wanda ya kace imanin wa hisaban maf'ul ne aiki kansa ya fada aw tamyiz ko kuma a tantancewa ne qultu malam salama yace nace wa jahanib al waɗannan fuskoki guda biyu duk ababen nesantawa ne wallazi na hu yadun fil arabiyyati la yanqulu mithla hada wanda ya san larabci ba zai rufe irin wannan maganar har ya bata lokaci a kanta ba haka ainihin izuwa cikin mudassar ƙari na goma shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu to dai shi azumi ina kankare zunubin ne yanka aljihar rasu bisa taska ko birnan da dukiya mai kima ta shida wannan taska usulul ajali bi da hisab wanda yake azumi zai samu lada ba da hisabi ba Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada mai tarin yawa a to ina ga wannan yana da ina ga zan kwana nan insha Allah in Allah kai mu gobe sai mu karanta shi da wanda yake bayan sa su ishe mu da insha Allah da muka faɗa yanzu dai kuma Allah ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya kai mana abin da yake aiki Allah ba mu kon aiki nan da kanta kuma Allah ba mu kon kanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka taimaki Najeriya Allah halin da Najeriya take ciki Allah ka kawo da mafita Allah ka kawo mana yayewa Allah ba su tada kayar baya da yan ta'adda da masu rigimu da fatantunu da jarrabar mutane Allah muna roƙonka Allah ka tsaye mana da sharrin Allah ka kame mu gabaran. Allah muna roƙonka Allah ka kame hannayen su bayan ka na ƙwarai Allah muna roƙonka Allah ka shagaltar da su da kawunan Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka taimaki mu a Falastin ka taimaki mu a Gaza Allah ka taimaki mu a Sudan da Somalia da Eritrea da Ethiopia Allah da Misra da Niger Allah duk inda yan uwan suke musulmai Allah ka taimake su Allah ka sani musulunci na fama da wani yanayi yanzu a duniya Allah muna rukun Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki bayanka Allah kar ka bar azzalimai su zalunci bayanka Allah kar ka bar azzalimai daga cikin bayanka su zalunci masu rauni daga cikin bayanka Allah muna rukun ka bamu da kowa sai kai Allah tunda muke da kai mu rasa kowa ba Allah ba mu rasa komai ba Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya wa musulunci da musulmai Allah ka iya wa musulunci da musulmai Allah ka iya musulunci da musulmai Allah ka ba marasa lafiya mu lafiya Allah ka ji kan magabatanmu Allah muna roƙonka yan uwa da suke hannun masu da da mutane Allah ka fito su lafiya Allah ka fito da su lafiya Allah ka tsare imanin su ka tsare addinin su ka tsare mutuncin su ka tsare lafiyar su ka tsare rayuwar su Allah ka tsare eh, lafiyar su Allah muna roƙonka Allah ka ba su tsaro da idan da ka da ba ta bacci Allah ka bamu tsaro a gidajenmu Allah ka bamu tsaro a unguwanninmu Allah ka bamu tsaro a garuruwanmu Allah ka bamu tsaro a ƙananan hukumomin Allah ka bamu tsaro a jihohinmu Allah ka bamu tsaro a ƙasarmu Allah ka bamu tsaro a ƙasashenmu na musulmai Allah ko yana musulmi shi Allah ka taimake shi Allah halin kunci da ke ciki Allah ka kawo yarwa Allah halin talauci da ke kawo ciki Allah ka kawo wadata Allah muna roƙonka Allah ka arzuta mu da arzikinka ka wadata mu da wadatanka Allah ka ba mu daga falalarka Allah ka ba mu arziki mai yawa mai amfani Allah ka ba mu arziki na taimakon addini da taimakon al'umma Allah kar sa bukatun mu a hannun bayanka Allah ka bar bukatun mu a hannunka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaya mana damuwoyin Allah kar ka bar mana wani abin nema face ka amsa mu Allah kar ka bar mana wata abin face ka amsa mana Allah muna roƙonka ka ba mu tsaro da ne ka ba ta da shi وصلت اللهم وسلم وزد وبارك واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت نستغفرك السلام عليكم ورحمه الله